فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقرآن ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى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 wannan kuma azumin da muke na wannan shekara shine na dubu ɗaya da dari hudu da ashirin da biyar wato a tarihin musulunci kuma karen da yau ta nuna ashirin ta nuna goma sha biyu ga watan Satumba na shekara ta dubu biyu da takwas mun fara karanta suwatun nisa'i jiya inda muka ji Allah ta farka wata ala ya buɗe ta kira mutane su ji tsoron Allah sannan ya magana ta yadda da haƙƙin marayu da yadda ya waje ba a ba su haƙƙinsu kammalalle ba tare da an sauye shi ba da kuma yadda ake gwada marayu a gani idan sun yi hankali sun isa a ba su arzikinsu a ba su Allah ta'ala ya yi hani daga a auri marainiya an a canye mata arziki ya ce in ma za a aure ta ne shi wanda yake dukunta zai aure ta ne So ya aure ta don Allah har ya aure ta don arziki ta sannan ya bar mata arzikin ta ya ce halan ne Allah ya ce in har ba zai iya ba to ya je ya aure wasu ba ita ba mutane na iya auren biyu ko uku ko hudu amma Allah bai ba da izinin a wuce mata hudu ba kamar yadda sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da ba wai ka aure mace hudu kana kan musulunci ba kana kafiri ka aure fiye da hudu kana musulunta wajibi ne ka zaɓi hudu ka saki saura to sannan sai Allah ta'ala ya buke maganar gado da cewa maza na gado mata na gado daga cikin ɗarfin dangi da zumu sun ka bari a ne ko mai yawa kuma idan wani ya zo ya halarci wurin da ake rabo da ya halarta a yan mishi musamman in an lura da cewa talaka ne ko kuma maraya ne shi ma tsohon maraya kenan ko kuma dangi ne wanda ya mutu waɗanda suke gado sannan sai Allah ta'ala ya yi nuni ga cewa waɗanda ke barin wa'inda ke riƙon marayu su yi tsoron Allah domin su ma yana yiwa su bar marayu suna son su samu mai riƙa musu da amana da su ma su riƙa marayu bisa da amana to nan muka fara za mu tashi daga aya ta goma sha ɗaya da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa yusikum Allahu fi auladikum kuma wannan shine kammalallen bayanin gado أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يوصيكم الله في أولادكم Allah ya nemi ku wasisi ga kula da 'ya'yanku, mai masa tarbiyya mai kyau, ku ba su haƙoƙansu ku kula da su ku ɗauki nauyinsu na al'amuran duniya ku ba su abinci ku ba su sutura ku ba su tarbiyya wannan ita ce ka'ida yusikum Allah Allah ya nemi kuwa suci da su wannan ya nuna Allah ya fi mu sautin ƴaƴanmu ya fi mu jinkirin ya fi mu kaunar su don haka ne ma yake umarnin mu da mu kyautu ta gare su to da shari'ar musulunci duk lokacin da ka haifi ƴaƴa ɗaya ne ko biyu ne ko abin da ya fi to nauyin su yara ta yi a ba don haka daga nan baran ƙananan yare haramta saboda saboda Allah ya ɗauke nauyin cin abincinsu da suturar da da lalurar su ta rashin lafiya da karatu su da komai ya ɗora a kasuwa yanzu za ka in ka ci ‘ya'yanka suna yawon barawai don su ci abinci ko don su samu surar da suka sa ko don su samu sabulun wanki ko don su sai magani ba su da lafiya to kai watsi da haƙƙin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora da kansa haka in har dole ne kai yaron ka wani gari yayi karatu to dole ne ku ɗauki nauyin karatun nan nashi saboda masu yawon bulbi waɗanda uwayensu suka turo uwayensu sun san gare ma shari'ar Allah abin da ka'ida ga shari'a idan ka kai yaron ka karatu ka ba da isasshen abin da za a ɗauki nauyin shi a ta kai ka miƙa wa malam wasu salam ka koma gida ba ka ba malam yaron ka ka ba shi kuɗin kula da abincinsa da suturarsa ka kula da rashin lafiyarsa idan ta kama shi har zuwa lokacin da zai sake komawa hutun jinsa idan ba ka iya wannan ka rike shi tare da kai abin da ka ci ka ba shi ya ce wanda ka sha ka ba shi ya sha in ka ɗin kusura ka ɗinka masa in baya da lafiya a gaban ka ka kula da shi ka masa magani a daidai wannan lokaci kuma sai ya karatu kusa ga shi ba haka Allah ya ne mana wasiki da mu mu kula da su mu tsare tarbiyya وعند الله تعالى كتوى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا كون سكي إيماني كن أري كاوننكو كن كاوننكو تشغاوتا حقوا يبري يشغاوتا كوا يبري كاي تشغاوتا سلاكي وأهليكم لكو إيالان حقوا بري kaga ake daga cikin abin da ke hana iyalanka su shiga wuta kai masu tarbiyyar da za su yi aiki shiga aljanna domin ko duk wanda ya je lahira baya da aiki shiga aljanna ita wuta ba ta bukata aiki duk wanda ya zo lahira bai da guzuri shiga aljanna to kuma yana da wurin zuwa shine wuta saboda in an ce ka kare iyalanka daga shiga wuta ana nufin kai masa hanyar samun guzurin shiga aljanna للذكر مثل هذه الأنثيين sai Allah ya ce idan kun mutu aka raba gado namiji yana da rabon mace biyu saboda ne saboda ya fi su kan lalura saboda ita yar gata ce ga shari'a da an haife ta an ce uba ya kula da ita ta girma ta yi aure an ce miji ya kula da ita ta haihu ta yi ƴaƴa an ce ƴaƴa su kula da ita idan an rasa wannan an rasa wancan an rasa waɗannan an ce ‘yan uwanta maza su kula da ita yanne ne ko kanne saboda haka ita da ɗaya mace ƴar gata ce ‘yar dangi ce to mai ɗaukar nauyin nan ko shi ko yana buƙatar ƙarin kuɗi domin ya ɗauki nauyi idan mutum ya mutu ya bar ‘ya'ya biyu namiji da mace lizzakar mislu hazzul unsayi za a kasa dukiya uku a ba mace kashi guda a ba namiji kashi biyu cikin kashin nan biyu namiji zai je ya ɗauki hayar guda ko ya gina cikin kashin nan biyu namiji zai je ya ga matar da yake so ya kai mata na gani ina so cikin kashin nan biyu zai biya matar da zai aura sa daki cikin kashin nan biyu zai ɗauki nauyin ciyar da ita da kula da ita da yi mata sutura da kula da ita in ba ta da lafiya kashin nan biyu zai kula da ɗan wannan tashi da za ta zauna gidan shi har lokacin da ta yi aure idan ta yi aure ƙaddaran mutuwar miji ko mutuwar aure ta cin mata kuma cikin kashin nan biyu har wa yau saboda shi namiji ne zai investin zai ƙoƙari ya yaɗa su ya yi kasuwanci su yaɗu su yi yawa su ne har yau zai kula da ɗan wannan tashi da ta dawo kaga ashe ko da Allah ya dubi eh, ta namiji ya ce a matsayin jiki da daidai to da namijin nan ba zai ga yi masa adalci ba matan nan ita kuma cikin nan ɗaya ba abin da za ta yi domin kashin ta ɗaya na aje za a zo a ganta aure a ce ana so a bata na gani ina so a zo kuma a bata sadaki a je a gina mata ita da za ta shiga ko a ɗauki haya sannan kashin ta ɗaya na aje za a ci gaba da bata abinci a shari'ar addinin musulunci mace komi arzikinta mijinta ne yake ɗaukar nauyinta idan tana da kuɗi naira miliyan ɗari mijinta baya da naira dubu ɗari abincin da za ta ci gaba ta Allah ta cikin cikin dukiyarta ba komai yawan arzikinta saboda ni saboda shari'ar Allah cewa ta a ɗauki nauyinta ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa kaga ku ashe wanda baya baya kashe ko kwabo cikin abin da aka bashi idan aka ce a haɗa shi daidai da wanda yake kashe arzikinsa ba a gaskiya ba a yi masa adalci ba don haka duk da wannan adalcin da Allah ta'ala ya yi tsakanin namiji da mace da ya yi mace adalci domin inda kila za a barka kai kai nazarin wannan sai a ce miki to yanzu ki lura ga abin da an ka dora ma namiji a kai ga abin da an ka baki sannan ga dukiyar an ka rumfi a za a raba ba mamaki ke ba za ki ce a baki rabo ɗaya cikin rabo biyu da za a ba namiji ba ba mamaki ce ba za ki ce haka nan Allah ta'ala cikin hikimarsa sai ya kasa wannan gado ya ce namiji a bashi kashi biyu mace a bashi a bata kashi ɗaya ba domin namiji ya fi mace daraja a wurin Allah ba domin namiji ya fi kusanci da Allah ba ba domin ibadar namiji ta fi karɓuwa a wurin Allah ba a domin dai nauye-nauyen da Allah ya ɗora ma namiji bai ɗora wa mace su ba mu duba duk da miji da mata namiji ne zai auri mace su haifi yaya abin da kawai Allah ya ɗora ba ta kula da su amma bai ce ta kashe musu ko sisi ba idan za a yi ɗinkin sallah namiji zai yi idan za a yi ɗinkin makaranta namiji zai yi kulfi namiji zai biya kuɗin magani namiji zai biya duk abin da za a yi ke duk da kwalama 'ya'ya ke bukata namiji ne an da haƙƙin su faɗa maki masu to tun da ko haka ne ake ba zai yi ake wurin gado mace da namiji sun tsire ta ba don haka Allah ce li zakari mislu hazzul unsai namiji yana da rabon mace biyu fa in kunna nisa'an fawqa sanataini alahunna thulutha ma tara to sai Allah ya sake komawa ga maganar mata idan sun taru ya ƴaƴa mata dan ɗan tsatsa yana su kai duk abin da kan yana iya gane shi ɗanki namiji ko ɗanka namiji ko shi kaɗai yake duk abin da an ka bari yana gadewa ya mace fa tana gade rabi to idan 'ya'ya mata sun ka zan suna da yawa salace ta in kunna nisa'an fauka salatai ne idan sun kasance 'ya'ya mata ne kuma sun fi biyu ma'ana 'ya mace uku ko hudu ko biyar ko abin da ya fi falahunna sulsa ma tarak da an rabar su kashi biyu cikin uku na abin da mamaci ya bari wa in kanat wahidatan falahan nisfu in ko ita kadai ke ya mace to rabin dukiya annata kaga sai kina ta ubangiji Allah yayi maganar ya mace uku da abin da yake yayi maganar ya mace guda ita kadai da yayi maganar ya mata biyu to ya za mu yi musan hukuncin su hukuncin su yana nan cikin qur'ani kuma yana nan cikin wannan aya a farko ce wadda Allah ta'ala ya yi fa in kanat wahidatan falaha nisfu idan ta mace ita kaɗai ce to tana da rabi to ita ta ɗaya fa kaga za su tashi daga rabi an wuce rabi rabo mai bi shi rabi shine tani kashi biyu cikin uku sannan ce da Allah ya lizzakari mislu hazzul unsa yayi namiji yana da rabon mace biyu idan da mutum zai mutu ya bar ya mace guda da ɗa namiji guda za a kasa dukiya kashi uku a ba namiji biyu a ba mace kashi guda to ashe idan kana ita kashi tare da ɗa namiji ta ci sulusi ashe in suna su biyu babu ɗa namiji ya kamata kowace ta cikin sulusi ya kamata yar uwarta mace ta hana ta gado ga ɗan uwanta namiji mai hana duk da namiji a tare da ita bai hana ta sulusi ba to ya za a yi zama tana tare da ita hana ta samu sulusi sannan kuma idan muka je gaba za mu ga Allah ta'ala ya yi maganar ya ɗan uwa mata kannin mamaci ko yannin mamaci mata Allah ce fa in kana tasna tasbi alahu masulu sani mimma matar idan mamaci namiji ne ko mace ya bar yan uwa mata biyu su za su gadi sulusi biyu na abin da ya gari idan kaunar kana gadon sannan ka mata biyu suna gadon sulusi biyu ni zai hana ƴaƴan ka mata su gadi sulusi biyu tun da sun fi kusanci gare ta daga dai har wa yau mun kullo da abin ta uku ga cikin qur'ani an faɗi hukuncin wato ainihin 'yan mata biyu idan aka bar su a cikin gado aka ce wadda Allah ya in na kai ne? sunataini falahunna sun ma ta abin ake so a nuna cewa ko da sun fi biyu sun fi uku sun fi hudu sun fi biyar kai in sun fi kyamar ta hamsin ba su kashe da sulutai sulutai ne nan na dai za a raba mu za a kasa dukiya kashe uku a ɗauki biyu a ce ku gashi nan ku tafi ku ci arzikin da Allah ya baku kenan saura kuma sai a raba mu sauran magada in akwai idan babu nan gaba za mu ji a yi da wa in kanat wahidatan falaha nasu Allah ce in kyamaci guda aka bari to rabin dukiya ake bata wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma tarak in kana lahu walad daga nan sai Allah ya kirata Allah ya fara bayanin gagar ‘ya'ya saboda duk cikin magada babu wanda ya fi ƙarfin su kiyaye ba su kai ƙarfin su ‘yan uwa ba su kai ƙarfin su ba su ballanta na waɗanda sun shaire shi ga uwaye ko sun shaire shi ga ‘yan uwa ba haka jihatun asaba guda bakwai mafi ƙarfin su shine albuluwa ثم الأبوة ثم الأخوة ثم ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة ثم الولاء kashi bakwai ya ƴaƴanka sun fi kowa kusancin gado gare ka can gaba Allah ta'ala zai yi bayanin cewa shi ya fi mu sanin wa ya kamata ya gado ba mu adda sani sai ce wani abawaihe iyayen mutum waɗanda ya bari uwa da uba suna da gado wani abawaihe ne kulle wahidin ilmi masu musulun mata kowannensu yana gadon rabo ɗaya bisa shidda na abin da mamaci ya bari in kana lahu walad in har yana da yaya dan akwai yaya to duk mai gado ko dai a hana shi ko a rage ne saboda karfin su don a ba su damar su samu amma in babu su sai su ce ta ban zama yanda suke so cikin zuciya suna masu amma in akwai yaya duk wanda ba su sai an rage mishi karfi wasu ba faduwa suke yana da yaya ko uwa ba su gado uwaye ɗaya ta gado da uwa da uba su ma za a bacci gadon nasu sai a sassauta shi a ba su kaɗan da ‘ya'ya su samu gaba da shi ne Allah ce kowanne da cikin uwa da uba yana da su za a kasa dukiya kashi shidda a ɗauki kashi guda a ba uba a ce shi ke daga shi ka je ka tafi kukan mutuwar ɗanka a ɗauki kashi ɗaya ba uwa a ce to na ga abin da ɗanki ya bari nan ki je ki ta kuka kina roƙon Allah gafara gare shi sauran kashi hudu ko sai a ce to ku ‘ya'ya ku ta yi da abin haka idan mutum ya mutu ya bar uwa da uba da ɗa namiji za a kasa dukiya kashi shidda kashi ɗaya a ba uwa kashi ɗaya a ba uba kashi hudu a ba ɗa a ce wasu zama ɗan gata ga gado kenan sake to haka inda na mutum zai mutu ya bar ‘ya'ya mata biyu da uwa da uba har yau za a kasa shidda ta ɗauki kashi ɗaya ba uwa a ce ta ina ga rabon da Allah ya baki a ɗauki kashi ɗaya a ba uba kai ba ba kai hankali da ɗan kashi hudun nan sai a raba biyu kowace ƴa mace a ba ta kashi daga kowace ɗaya ta samu abin da uwa da uba sun ka samu gari ke don haka ƴaƴa a wurin gado su ne masu ƙarfi amma ga ƴaƴa na kasa wa'anda ke haifa ba ƴa wacce ke rika ba wata ta aurar da ya ƙaunarta ya zuba mata arziki ta cika mata aiki kai mata duk abin da ake da ce? yarinyar nan sai ta samu ciki wata biyu sai Allah ya kaddara yau duka duka auren bai shige wata uku ba fitar uwa ta ce ga mota nan a ce a kwaso mata a kwaso mata kayan iyarta miji ce ai dakatawa za a yi tun da abuwan ta haihu kai da wata biyu ne fitar ta haifi ɗana ne ai sai uwa ta ce a kwaso mata kayanta kuma ita ke rikon ɗan inda ɗiyayyar ƙaunar kake ko ɗiyayyarta miji ya ce to ai sai inna gado na yaro ne ta ce a'a ni wani kayan aiki ya ce ba ba ta ki yi ba ya ce ne wa? yanzu ko iyata ta rasu ya ce to ai Allah ta'ala ya ce wa gaskiya ya ce a'a ka dai ce kai a ta wurin malam haka je wurin malam malam ya raba gado da dai wani miji ya gaɗe da ce wallahi wanga na rabon ka na ba rabon Allah ne rabon Allah dai ne domin tun nan da ta haifa shi ke gadon abin da ta bari ke ba uwa kike ba ko su shi baki ko kuma gadon nan naki ke ba a ce a baki ba kula da shi an take a baki haka za ki ɗauki ɗan nan ba shi nono in ma baki da nonon ba shi ba shi madara ke ce mafi kusanci ga shi amma idan aka bar yaro ƙarami aka mutu aka bar yaro kane mai shan nono ko mai rarrafe ko ko kan da wanda yake tafiya bangaren uwa su adda haƙƙin ɗaukar sa ba bangaren uba ba ba haka uba ko da yana da wasu mata ma'ana uwar da ta mutu ta bar kishiya to ba a ce a ba kishiya ta sannan ko da yana da uwa shi uban ba a ce a ba uwa ta riko ba ko da yana da kanne ko yanne mata ba a ce a ba su ba haƙuwan uwa an ka ce a ba mace ta hako da har da hakkin ta ɗauki yaro ita ce uwa ta ta kenan in ba ta iyawa ko ko babu ta sai a ba kauna uwa ko ya uwa wannan su da hakki shi ko uba ne yanka azamai shi ba da timaka shi ba da aunakar da za a za a yi amfani da salon a ci da yaron nan haka in madara yake sai shi ka sayi madara sannan shi ka ba da zanin goyo kuma shi kyautata shi kula za ka taƙaice waɗanda adda wannan haƙƙi da mun kai bayani na gado su ne ƴaƴa na kansu waɗanda ke kika ce su ba ƴaƴan riƙo ba Allah ya ce fa in lam yakul lahu waladun fa warithahu abawahu li ummihi thuluth idan mamaci ba ya da haikuwa waladun anan ta namiji ne ko mace idan ba ya da ko guda bai haifu ba ko ya haifu sun gashi mutuwa ba wani sahu abawa kuma ya zanta uwarsa ubansa duk za su gashe shi mutum ne ya mutu ya bar uwa da uba bai da 'ya'ya Allah ce a nan fali umke sulu uwarsa tana da kaso ɗaya cikin uku to kaso biyu da sun rage nawa ne na uba ne كاد أن لهم وسمع عيد السفر قلت للذكري مثل حظ الأنثيين كما هو أمة شيء وبعد ما يجي تاني تقول هكا يا سو كيف تيجي يسوق أمر مكة في جدا أما أنا إتعدى فلان إتعدى كادو ينكسي شيء بكله شيء وبا أبين ده زي كذا ثوراني زي كذا أبين ما لمن تسمع عاصم إن كان له إخوة فلأمه السدس Allah ce idan mamaci na da ‘yan uwa to uwa ba ta samun sulus ba ta samun ɗaya cikin uku sai ta samu ɗaya cikin shidda saboda me saboda ta ‘yan uwa sun ba mace ta za su ɗi ba malamai sun tsari junan su sani mutum ne ya mutu ya bar uba ya bar uwa ya bar ‘yan uwa Allah ta'ala ya ce kuma bai bar ‘ya'ya ba Allah ta'ala ya ce in ba ka da ‘ya'ya uwayenka za su gaji ka uwa a ba ta kashi ɗaya cikin uku sauran kashi biyu a ba uba mana in an yi kashi shidda biyu za a ba ta a ba uba hudu to sai kuma yace idan yana da ƴan uwa ƴan uwan nan za su hada uwa samun sulusi ko kuma a ba ta biyu cikin shidda a ba ta guda cikin shidda to yau sai muka samu ga ƴan uwa ga uba in ga uba ƴan uwa ba su gado saboda ya yi su domin jihatul ubuwa tana gaba da jihatul ukuwa ba yana ya fi karfin yan uwa saboda ka yan uwa in sun kai goma ko ashirin ba su gadin ko sisi inda uba sai yanzu ga uwa ga uba ga yan uwa Allah ya ce in akwai yan uwa a hana ma uwa sulusi a bata sulusi sai yanzu ga yan uwa amma kuma ba su gado shin suna hana ta samun sulusin nan mu ba ta kashi cikin shidda sauran biyar ba ɗaya ubansu ya ɗauke ya handame da nashi da nasu ko ko tun da ba su gado mun hana su kenan mun hana su kuma ba za su hana ta ba ita ma wannan malamai sun ƙari junan su sani a kai abin da ya fi har a gurin malamai musamman na mazhabar shafi'iyya da mazhabar malikiya mazhabar zaid alfarabi wanda manzo Allah ya ce zaidun zai duk da sabit kenan duk ya fi ku iya rabon gado in ji manzo Allah to a mazhabar sa akwai ɗan uwa akwai uba ba su gado sannan suna hana uwa gadon su ne. saboda haka sun zama sharrantar yan uwa ta haife su sun yi maka sharri sun hana ta gadon sulusi sun mai ta ga sulusi haka idan ya bar miliyan shidda maimakon a bata miliyan biyu yan uwa sun ce a'a miliyan guda za a bata وبعدين اسمليه إيه ليش العاصم كم يقاش مليون قلت كده أنت بربوس هو رسول صلى الله عليه وسلم إيانا نعم ثم ينقوا مشرعا أما وصما لما يسمى المحققون لبايا بايا جلس الشيخ الإسلام ابن السعودية وإن السعودية وبايا سنة المجرئين الحافظ ابن الزوجية يعرف نعم، الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي تفسيرا في سورة الكريم الرحمن وصم حتى الشعر بعمل سعودية إذا مش لمساعدة مساعدة فيها ba mu yi ma uwa adalci suka ce nan Allah ta'ala na nufin ne idan za su yi gado su su gwamu ta su ɗiba cikin nata amma idan za su gado babu dalilin za su gwamu ta na haka mu ba ta miliyan biyu ta cikar mutu ce ta wannan bisa ga cewa miliyan shida an kamari. to idan dubu shida ya kamari fa ga har yau ne tara da dubu biyu ai ko yanzu ta ƙaru yawwa wannan dubu guda ga za ta ƙara taimakon ta share hawaye ta rashin ta in ba da wasiyatin yusi biha aw dainin Allah ce wannan rabon gadon ana yin sa ne bayan an fidda wasicin da mamaci yayi ko kuma bashin jabbe da haka anan aya ta nuna cewa da wasici da bashi suna gaba da gado wata su an fara fidda su sannan a fidda gado da abin nan da wasici da bashi kenan bashi ya fi karfin wasici saboda shi baki haƙƙi ne da yin rafi a kan mamaki kai ne ka je ka siyo bashin kuɗi miliyan guda ko da ka zo duka jiba dukiyar ka cikin ke a gidan ka kabbari da abin hawanka da suturarka kan abincin da asusu duk mun gama gaba ɗaya miliyan guda sun kama to masu bin bashi yin sun zuwa zamu da su sai mu ce shi kenan ku ɗauka su ko iyali su je su roƙi Allah ya ba su nan kaga ce ba shi yana da ƙarfin ƙwarai da yana iya kwashe dukkan da alƙalari ba ma haka ba yana iya da ciko mutum da ya je ci bashi miliyan biyu ko da aka zo aka riba duk abin da ya bari miliyan guda ne ko za a karɓi wannan miliyan guda sannan a ce magana ku taro miliyan guda kuma ɗan uwansa ya ci muku bashi kaga ce bashi ba ƙaramin ƙarfi da ba amma shi wasiti bai karfin ƙarfin bashi ba domin iya abin da ka a ce da wasiti da shi shi ne sulusi idan na mutu duk gwalagwalan da bari a ɗauka a cikin makaranta sadaka to sai aka diba sai aka isu banda gwalagwalan baki da komai shari'a ba sai dai a kai su ba sai dai a kai su wurin musu mai zinari a yi kuɗin su idan sun kama dubu sittin ba ba makaranta dubu ashirin wannan shi arabin da za su isko lahira dubu arba'in kuma magada sai su canyi a kenan wasu ke ƙarfin bashi sannan idan ba bashi bashi ya canyi dukiya wasu shi zai aiki ka gari har yau dai ba shi shi da ta kai kai wasiki ta ba me yasa Allah ya fara da dukkan wasiki ta nema magana ba shi min ba'di wasiyati yufi biha aw daylin Allah yake bayan wasicin da aka yi ko bashi an gabatar da wasici saboda magada ba su dauka ta da muhimmanci ba saboda shi wanda an kawo wasici ba Allah bai zuwa bai zuwa ya kare dan uwan magada bai zuwa kotu bisa da galibi yace an shi? wasice shi haka yana da haƙƙi idan yanzu kika rubuta takarda ki kawo mana nan makaranta cewa duk lokacin da Allah ya karɓi rayuwarki rabin kayan ɗakin ki namu ne ke ba makaranta san ko ba ta kayan ɗakin ki jama'a ana yi ko zamanin manzo Allah ta sallallahu alaihi wasallam mata ba wani da ba su taimaka suna ba da tunkiya suna ba da akuya suna ba da ɗan kundin zinare suna ba da warewari mundaye suna ba da kayan aikin su da cikin gida to in kice mana mu duk abin da ki bari ɗakin ki a kasa uku lokacin mutuwar ki kashi ɗaya ke bar mu makaranta to in muka je wurin magaranki ba su ba mu kotu mu makaranta na da haƙƙi eh ba mala idris ki ba makaranta ki ba makaranta kuma tana ta irin wannan wasi to a takaice Allah ya gabatar da wasiki saboda wanda an kawo wasiki bawon Allah bai shi biya ba bai cika ɗauka abin da zafi ba amma wanda ke bin bashi yana iya ji hadda ɗaukewa yana iya zuwa ga alƙali yana iya zuwa ga 'yan sanda yana iya ɗaure magada a kan ba a biya shi ba haka sai Allah ya fara gabatar da sisi don shi ma a kula da shi ana Allah ce aba ukum wa abna ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a da ubanninku da 'ya'yanku ba ku san wane ne yake kusancin amfani gare ku ba ba ku iya ganewa inda an bar ku ku raba mutum ku gado ba ku iya sanin wa ya kamata ku ba nawa wa ya kamata ku ba nawa haka Allah ya dauke muku wanne ya raba muku gado ba ku bukatar ku raba gado kafin ku inna Allah kana aliman hakima Allah ya kasance mai cikakken sani ne ba haka duk abin da ya bisa da ilimin sa yayi wanda ya ce kuma hakiman gwani ne Allah bai yin abin da ya kamata ba ka wanda Allah ya raba gado shi ya adalci duk wanda ya ce rabon Allah bai yi ba to ya zama kin Allah kuma da Allah ya ka jayayya kuma da nan ya yi ridda haka duk wanda kuka ji suna faɗin cewa ai addinin musulunci wata ya taushe haƙƙin mace wannan ana ne kafirai ko da sun sa riga irin tamu sun je masallaci sun yi sami Allah wal mana rasu Allah mu rabbana wa lakal hamdu wallahi kafirai ne sai irin su dama wajen ko da Allah ya ƙara masa rahama ya yanke masa hukunci cikin nurul albab cewa wa minhum man yaf'alu kaza wa kaza هنا فهو كافر وهذا أيضا كافر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم wanda yake kaza da kaza manzo kafiri ne ko yayi sallah yayi azumi ya ce shi musulmi ne yayi sami Allahu liman hamidu Allahumma rabbana wa lakal hamd Allahu akbar kafiri ne inji hujja da tsambuji haka a ajayya da Allah wanda Allah ya raba gado yayi daidai mu bi shi haka nan haka da zaran mamaci ya mutu wannan kwana uku da muke al'ada ce ba shi a tace mu yi su muna zaman kamfan gaisuwa ba a cikin wannan kwana uku mu yi kokari mu tara abin da bari mu lissafta mu rubuta ga takarda mu tsara mu ba wa malami ya raba in ya raba kuma a ba wa kowa haƙƙi dan kuma gado ya yawaita ana jin tsoron malam ya ɗauko maka sajida ne ba a ce wurin alƙali alƙali yana gaba ga malam alƙali ya raba wani shari'a ta ce kowa a bashi ne wannan aya ta farko kenan ta yi bayanin gadon 'ya'ya na tsatso maza da mata ta yi bayanin gadon kuwaye, ta yi bayanin idan kuwaye sun gaba da 'ya'ya kuma ya za a yi sosai maganar matan aure suku da mazaje idan mutum ya mutu ya bar uwa eh, ya bar mata ko mace ta mutu ta bar miji to ya za a raba gadon su wannan shine abin da wannan aya za ta yi bayani wannan bangare na juna wurin gado kenan mai gado ko ya kasance yana da dangantaka ta aure na dangantaka ta zumunta ko zai yana da dangantaka ta auratayya ko kuma dangantaka ta wali shine mutum ya sai bawa ya yanta shi to dangantaka ta shi na alaka ta shiga ya zama mai gidan shi wannan ma yana sa a yi zaɓi walakum da suna tarka zuwa ne ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن فيكونوا لحوم ما تركوا من بعد وصية يصير بها هدي ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا الشركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ولكم نصف ما ترك أزواجكم الله يتكون هذا رب inda matanku sun ka bari in mai yakun hunna walad in har ba su haihu ba walad anan yana nufin haihuwa namiji ko mace haka idan mace ta mutu ta bar mijinta ta bar uwayenta ba ta bar 'ya'ya ba ko ta bar 'yan uwanta ba ta bar 'ya'ya ba ta haihu suka mutu kafinta ko kuma ba ta haifu gaba ɗaya ba miji yana da rabo ɗaya cikin biyu na duk abin da tambari za ka za a sai da gadonta a ɗauki rabi a bashi a kayan ɗakin ta a ɗauki rabi a bashi a kayan girkin ta a ɗauki rabi a bashi ɗauko suturar ta a yi mata kuɗi a ɗauki rabi kuma har wayo a bashi miji yana gadon rabin dukiyar mace matuƙar ba ta haihu ba ko kuma abin da ta haifa ya riga ta mutuwa fa in kana lahu waladun hmm? ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد ما هكذا كان جابا ولك لها الكسكرين الله يغفر ثاني فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا الله يتشنكو ثم هيكو ثم برئيا ko ɗa ko ‘ya'ya biyu mata ko ‘ya'ya maza da mata lakumin rubu'in mata rakna to kuna da rubu'i na abin da sun ka bari haka idan mutum ya mutu ya bar mace idan mace ta mutu tabbar mijinta tabbar iya mace ko ɗa namiji ko iya maza da mata ko iya mata ko iya maza in dai ta bar abin da ta haifa to miji ya tashi daga ɗaya bisa biyu ya kuma ɗaya bisa hudu haka in ta bar dubu arba'in an kaddara duk abin da ta bare da sutura kayan ɗakinta da komai da komai nata dubu arba'in da maimakon a ba miji dubu ashirin dubu goma za a ba shi saboda me saboda shi ba abin da an ta haifa dama ya gado Allah ya ce فلهن فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما min من بعد وصية يوصين na biya aure." bayan an fidda abin da sun kai wasu su shi ko ba shi ba ka idan mace ta mutu ta bar kuɗi naira dubu arba'in amma ta yi wasiki da dubu goma a kai makaranta cikin gadonta to maimakon a raba dubu arba'in ɗin nan gaba ɗaya sai an cire wasikin da ake binta dubu goma ke idan aka tarar da kuma ta ci bashi ko ta ɗauki kwata dashe ba ta da cikon zuci ba ga haka ana binta dubu goma sai a koma ɗaukar dubu goma nan kuma a biya bashi ko a yi gudun a dashen da ba ta yi ba sannan dubu ashirin su ka araba musu gado kaga idan aka raba dubu ashirin maimakon miji da dubu goma zai samu yanzu dubu biyar kawai zai samu ba da wasiyatin yusina biya au dailin a za a raba gado ba su bayan an fidda wasiyatin da mata suka yi ko kuma bashin da ake bin su walahunna rubu'u mimma taraktu mimma taraktu to yanzu an gama bayanin mace ta mutu ta bar miji to yau miji na ya mutu ya bar mace subhanallah maraici ya kama iya zawarci ya kama boyan Allah to ya za a raba gado Allah yake wala hunnar rubu'u su ko rubu'i suke gado na abin kun bari mun ma ta haƙƙi in lam yakun lakum wala in ba ku da haihuwa mutum ne ya mutu ya bar matarsa ya bar uwarsa da ubansa da ƴan uwansa ya za mu raba gado mu bata Allah ya ce in an raba a bata rubu'i saboda bai haihu ba inna kullum kin zo makariki zuwa kuma kike mana surutu inna don Allah Allah ya ce a basu rubu'in abin da mazansu sun ka bari idan har mazan nan ba su da haihuwa ko kuma sun haifa abin da sun kayata ya riga su mutuwa fa in kana lakum waladun falahun nasumunu mimma tarasu idan ko kuna da haihuwa to sumuni ake ba za a kasa takwas a ba su kashe ne don haka sun ne yan mutu ya bar mata guda ko mata biyu ko fiye da haka nan ya bar 'ya'ya ya bar uwaye ya bar 'yan uwa sai yanzu mahallar ne muke magana da sarki kuma sai ya bar kuɗi naira dubu takwas to mace dubu guda za a mata cikin dubu takwas dubu guda shari'a ta ware mata saboda ni saboda 'ya'yan da ya haifa su ake so a ba dama su yi gado don nan gaba su ne za su ɗauki nauyin uwan nan tasu ko da uwarsu mun fahimta ko ta haka mace rubuɗi a asalin gadonta daga mijinta a kasa hudu a ba ta kashi biya amma fa in baya da haihuwa in ko yana da haihuwa to za a kasa takwas a ba ta kashi guda in ba da wasiyyatin su suna da aure ana wannan rabon gado ne bayan kun yi wasici an fitar ko kuma kun ci bashi an biya wa in kana rajulun yurasu kalalatan Allah ya ce idan aka gaji kalala kalala shine wanda bai da sama bai da ƙasa bai bar uwaye ba bai bar 'ya'ya ba walahu akun a ukhti kai kai sai ya bari a wadu ne akwai shi da kai da kawawa uwayen da sun ta sun mutu ɗan da ya haifa sun mutu wa ya bari 'Yan uwa ya bari nan ‘yan uwa kuma ana magana ‘yan uwa ne ummai domin yan uwa kashi uku ne jama'a akwai ɗan uwa ta fuska biyu an haɗa uwa da shi an haɗa uba da shi wani sai ta mashi keke akwai ɗan uwa ta fuska guda wanda an haɗa uba da shi wannan ya yi kusancin ma wancan ga ƙarfi akwai ƴan uwa waɗanda uwa ɗaya an kaɗa da su wanda sun ke mali ummai wanda an kaɗa ba ku su ne abbai wannan aya tana magana ɗan uwa li ummai ayar da ke karkin wannan sura ita yi magana shakikai da li'abbai haka idan Allah ya kai mu gobe maimakon mu karanta aya ta goma sha biyar za mu tsallake mu karanta aya ta ƙarshen sura don ta cika mana bayani da mun ka fara yau na gado sannan mu ci da karatun sura a nan Allah ta'ala yana maganar wanda ya mutu bai bar uwaye ba bai bar 'ya'ya ba wa ya bari ya bar 'yan uwa kuma li'ummai ana ce fa li kulli wahid minhum as-sudus to kowane su zai gadi ɗaya bisa shidda don haka idan mutum ya mutu ya bar ɗan uwansa namiji wanda suka haɗa uwa da shi kuma ya bar kuɗi naira ɗari shidda da saka naira ɗari a ba ɗan uwan nan nan haka ma in mace ce ya bari ƴar uwa mace da sun ka haɗa uwa sai a raba gadin nan shidda a ba ta kashe ba. فإن كانوا أكثر من ذلك إذا في أيا فهم شركاء في الثلث وكوني يوان سوء لا أترى سوء غباء إيه أباس أشيجيو أشيجيو ما لا كشيجيو كشيجيو لك وانت يمتو بيد إيا بيد أواي يبر إن قوى نوجن قوى abinda kowanne zai gado in guda ne ko biyu shine ɗaya bisa shidda amma idan suna da yawa su uku ne ko hudu ko biyar ko shidda da aka dukiyar nan uku a basu guda a ce duk ku ba masu juna ku yi rabu hum shuraka uku a nan ba su da lizzakar musul hadzal unsayi yan uwa na wajen uwa ga gadon su ba a cewa namiji ya ɗauki rabin mace biyu a'a duk ɗaya suke da namiji da mace bugun ɗaya da ake yi بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار bayan wasicin da ya yi ko kuma wato bashi wanda ba mai cutarwa ba wasiyyatin min Allah wannan wasici ne daga Allah wallahu alimul halim Allah mai cikakken sani ne ko mai yawan hakuri to anan Allah ta'ala ya yi maganar ‘yan uwa na wajen uwa bai yi maganar cikin ba nan gaba za mu cimma inda ga ‘yan uwa waɗanda an haɗa uwa da uba da su ga ƴan uwa waɗanda uwa kaɗai aka haɗa da su amma ƴan uwan uwa da aka rabo za su ɗauka ƴan uwa ce kaɗai za su fata da ya mutu ya bar mata da uwa ko kuma ce ta mutu ya bar miji da uwa da ƴan uwa shi ita da ƴan uwa ne Allah ta'ala ya raba gado su miji an ba shi haɗin gado uwa an ba ta sulusin gado min rage ga rabi ga ɗaya cikin uku in an kasa shidda uwa ta ɗau biyu miji ya ɗau uku saura nawa saura kashi guda ga ƴan uwa na wajen uwa sai aka ba su ne aka ba su sudusin nan da ya rage ko kuma kila ma ɗan uwan uwa guda ne to sai an ce su jira duk abin da ya rage a ba su ko da sun da yawa ba komai Aga ashe anan yan uwa na wajen uwa sun samu wani titi ko na kasancewar su suna da rabon da an ka yanka musu ba jira su kuma, amma da wannan cikin bayanin sa shi a karatun mu na gobe insha Allah ta baraka da Allah وإن تولوا فإنما عليك البلاغ